Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka ton ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Abin da nake ba iyaye shawara dukkan makarantar da za a kai yaro makaranta ce zan wadda adda tsari wannan tsarin da su shugabannin malamai za su tsara a makaranta su kawai abin da ya kamata idan sun yi biyayya ga wannan tsari. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mu yi sallama da bakin da muka gayyata domin nazarin hanyoyin inganta tsarin karatun allo a arewacin Najeriya. Bakin da muka gayyata domin nazarin wannan lamarin sun bayyana yadda ake gudanar da tsarin a waɗansu ƙasashen nahiyar Afirka da kuma yadda zai iya zama abin koyi ga Najeriya. Abdulrazak gare ka. Malam kuma cikin mukalar da ka gabatar ka yi bugana ka gabatar da mukala a can cibiya ta kula da nazarin addini ta Zaria. gwamnati ta yarda da abin da ɗaya kamata dai gyara cikin almajiranci hmm. amma ba rushe tsarin almajiranci ba to kana rushe tsarin almajiranci makaran a ƙauyuka ko makarantun bokon ba a samar da waɗanda suka inganta ba hmm. inda za ka wani wuri ma na tahi wa'azi wani wuri kafin matsalar tsaron ga ta kai na gama wa'azi ina tambaye su cewa da mutum nawa a gare ku a garin ga mai digiri babu mai diploma babu wanda ya ƙara sakandare babu kai wallahi firamare ma sun ga ce to yaro guda ne ya ƙare firamare suna roƙo malam don Allah ka taimaka a yi mana makarantar firamare wanda haka ko tabbata sai da ni je UB a wannan lokaci ga wannan lokaci ce a mai babban gari ne garin akwai masallacin juma'a biyu da wanga bangare da wanga hmm. lokacin murtala adamu jange da ya sani shi na na isko karshe kuma sai da ya je masu makaranta ne roƙo su a makaranta suka ce sun yi sun yi sun yi bida to irin waɗanga in an bai yaran shikenan amma yanzu da aka samar da makarantun islamiyoyi a har da ƙauyuka a inganta karatun da aka haɗe makarantun boko da na arabiyat kaga duk an fara samun wannan sauƙin wannan matsala hmm. da ƙungiyoyi da hukumomi sun ka shiga, da ita ma gwamnati ta ga cewa ai makarantu na almajiranci musamman irin abin nan cibiyar musulunci National Islamic Center ta Zaria gudunmawar da taka bayowa akan wannan bangare a nan ne ma suka taɓa neman ni suka sa in wanga rubutu almajiranci fa'idodinsa matsalolinsa da hanyoyin warware su mun yadda akwai matsalolin amma ya za a role su don ci gaban ƙasa kaga wannan takarda an gabatar da ita saboda akwai matsalolin to amma a walwale su amma fa'idodin nan akwai su akwai buƙatar mu ji matsalolin ma bari mu ji shi malam hassan kai mu sake da wurin malam malam hassan ka ji bayanin da shi akan makallawa yayi na tsarin da ake magana bai yiwa a kawo da almajiranci amma dai a inganta tsarin eh, ku uwaye misali da za a ci ka ba uwaye yan uwanka shawara misali wace irin gudunmuwa ya kamata su bai wa malamai masu karantar da ƴaƴansu makarantu domin bayanan nuna cewa kusan mai an kawai ma malaman kansu kansu cikin matsala suke na'am to abin da nake ba iyaye shawara dukkan makarantar da za a kai yaro makaranta ce ya zama wadda adda tsari to wannan tsarin da su shugabannin malamai za su tsara a makaranta su kawai abin da ya kamata idan sun yi biyayya ga wannan tsari duk abin da an ka ce ana bukata na kula da 'ya'yansu da kuma makarantar da shi kai ne malam to ya zan uwaye sun iya wa yin wurin ganin cewa lalle an samar da shi din saboda magana ta gaskiya rashin samar da ire-iren haka din shi ka sa malamai tunda da su ma kamar mu ne suna lalurori ga masu suna ɗaya to su dole ne su je su nema to amma idan an kiyaye an samu masu da wannan to ina ga insha Allah za a rage samun ana barin yara suna yawo kan tituna mm. malama Nafisa kuna makwataka da makarantu da yawa na tsangaya ban sani ba kananan ƙananan yaran da ake magana a kansu misali mafi yawancinsu daga ƙauyukan cikin jiha ne ko kuma da ƙauyukan wajen jiha ke kawo su eh gaskiya akwai na ƙauyukan cikin jihar mu akwai wanda ba kuma 'yan jihar mu bane ba yawa yan taraba za ka ga da akwai su nisa sosai amma da za a tambaye ki idan har ta kama dole a kawo wani irin taimako ya kamata su malaman karan kansu samu domin su samu kwarin gwiwa da kula da yara taimako na farko da ya kamata iyaye su fara yi ma ɗansu sanda za su kawo shi karatu su haɗo shi da kayan abincin shi abin kwanciya abin rufa sannan a zo a danka shi a hannun malamin shi in aka zo kayan abincin nan nashi a danka ma malamin shi da wani dan canjin da ba zai gagara ba ko daɗin zai yi rashin lafiya kuma sannan irin shi ko duk wata ko duk wata uku ya kamata a ce iyayen suna waigo yaran suna duba halin da suke ciki ba ka kai ɗaka watsar ba su ƴaƴa amana ce Allah ya bamu kiwo ne kuma Allah zai tambaye mu abin da ya bamu kiwo gobe kiyama su malaman karan kansu sun san ba su da muhallin aji almajiran amma suna an saki isku suna kwana kan titi suna kwana cikin kwaro irin bora da bai kamata ba to su su malaman wani kila wani irin da zaka ibara na ganin su ma sun daina an sa yan basu da muhallin rike yaran a wannan duk wanda ya son kai ya sani ai ka san baka da wurin aje abu to ka karbi amana shi to bari mu dawo ga akarba kallahu malam kuma cikin mukalar da ka gabatar kai bugana ka gabatar da bukala a can cibiya ta kula da nazarin addini ta zaria wayan ɗan matsalolin kuka ganin sun yi yawa cikin shi ana almajirancin. Matsalolin kashe uku ne su ta ɓangaren akwai ɓangaren malamai don tuna ai malamai ka karɓa ka mai da ka sani. Farkon abin da an ka fara karɓar yaran barkatai. Kai murna ɗaya ka kai a kawo maka aji ko ba wurin bacci ko ba mi. Ba Karɓan masu ‘yan ƙananan shekaru wannan kai ba ka iya renon su ba ka iya kulawa da su. Rashin tana da wurin zaman su a waye gari kamar yadda an ka ce yara na kwana waje. wasu ma malami rashin kula wani bai san ma ina suka bacci ba wani ma bai san malami in yana in suna nan ba ko ba su nan ne bai ma san adadin su ba wannan duk suna cikin matsaloli wajen goma sha biyar wanda sun ka shafi bangaren malamai rashin kula da tarbiyyar su da sauransu su kuma bangaren iyaye sananne ne ɗaukar cewa kamar mararraba ka bida ko yaron kana makaranta Allah ya ɗora maka ka ciyar tunda gwamnati bata ɗauki ciyarwa ba to kai ma dole kai ne zaka ciyar da yaranka yanzu makarantunmu na boko da gwamnati wasu lokuta ba ta iya ciyar da su ba uwa yana sai maka ba hmm. suna ba su abinci to haka za a yi shi ma wagga to bangaren uwaye kenan ne to bangaren gwamnati watan wani babban rashin adalci da an kai. Hmm. cewa an ka ɗauki bangare guda an ka bar guda su dai almajiran nan su ma 'yan ƙasa ne suna da haƙƙi ga arzikin ƙasa to don me za a ɗauki makarantu na bangare guda a ki ɗaukar bangare guda a zo a haɗa ai wasu ƙasashe sun cimma nasara yau ga su ƙasashen sudan nan mun yi su arziki amma mun ta ziyara sudan mun ga tsarin su na makarantun allo suna da makarantun allo amma da tsari makaranta babban makaranta allon da mun ka ziyarta ɗalibi ɗari shida da wani abu a gare su amma da zuwa sai da an ce mana ga kicin ɗinsu hmm. ga sito ga clinic inda suka kula da lahiyar su, ga menene sannan an ka gwada mana ga ɗakunan kwanan su Wato idan na fahimci malam yadda aka yi makarantun boko aka ba su nasu tsari su ma na addini almajiranci su ma aka kawo musu tasu hukuma. Yawwa tunda ai shi ma karatun na addini ana da buƙatar shi. Ita ma gwamnati tana da buƙatar shi. Al'umma suna da buƙatar karatun na addini. Shi zai masu jagoranci to don haka a yau da za a tattala yadda gwamnati ta yarda da masu karatun dirasatul islamiyya su je an yarda ai kaga makarantu ana ba su ilimi ana ɗaukar su malamai to ya zama duk bai ɗaya makarantun allo kamar yanzu irin wannan tsari da an kai an fara gina makarantun allo kaga yana cikin abin da malamai suka ce a dawo da shi mm. yanzu gashi jihar zamfara misali an wara to a matsayin ƙasa ma a dawo a gina su a yi gyara a yi ƙoƙarin gami abubuwan nan gaba sai ka isko ma cewa makarantun allon duk za su zo su shige za ka ga almajirancin ma ya rage irin wancan ne din mm, za ka ga an yi gyara an zo an haɗe tsarin almajiranci din yanzu da yawa wani wuri in ka tafi makaranta ta in gwada maka almajiri sai ka yi mamaki almajiri ne hmm, saboda an kula da shi saboda tsaftar shi da komai kuma akana baka Allah mana godiya yana ga malamai shi a lokacin da aka jama wannan shirya daga ya kawo jiki a wasu ne malam Hassan akwai sako da kake so ka isar da sako dai sako na gaskiya bai wuce zuwa ga hukumomi ba wancan tsari da aka yi na baya akwai bukata a sake duba shi domin a sake dawa da shi domin ganin cewa an ƙara inganta wayannan makarantu. Sun malama na bisa. A ni kira na a gwamnati ne kawai cewa a taimaka kulawar da ake yi ma malaman gwamnati na primary secondary school to a riƙa yi ma malaman islamiyya su ma. To a kan bakalla a kone sako na ƙarshe da aka sawa da cikin 'yan saka. Shi ne wannan sako waɗanda tsarurruka da an ka ɗauko to muna fata a ci gaba da su na kulawa da alma watan ɗalibai karatun na almajiranci kulawa da malaman kulawa da owaye, a taimaka a yi al'umma adalci a samar da makarantu a ƙauyuka da birane da masu islamiyoyi a taimaka musu nan gaba insha Allah duk waɗanga matsaloli za su walwale To madalla nan kuma za mu dasa aya akan wannan batun sai kuma mako mai zuwa mu sake shigowa da wani sabon shirin inda za mu nazarci yadda mata za su iya tallafawa mazan su a wannan yanayin kuncin rayuwa da ake fuskanta a kasashen duniya musamman a mu na nahiyar Afirka. Muna godiya ta musamman ga bakin da suka ɗauki makonni suna nazarin tsarin almajiranci a jihar Zamfara da suka haɗa da shugaban majalisar tuntuɓa ta malamai na jihar Sheikh Ahmed bin Umar Kanuma. da Hassan ‘yan buhu magidanci kuma shugaban kungiyar mabuga waya ta jihar, sai kuma uwar gida Nafisa Sheikh Murtaha Zawiya. Da wakilinmu Abdulrazak Bello Kaura da ya jagoranci tattaunawa sai kuma Dadi Balawa da ya daidaita sautin shirin a madadinsu duka alheri ke cewa ala tabbata mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu